'yan Nijar da kuma sauran kasashen da suke jigawa sanar da su cewa zaɓen mu na zuwa zaben mu ne namu ne 'yan Najeriya kuma ba su a ciki saboda haka ba su da wani rawan da su taka na yin zaɓe sai dai kawai su yi mana addu'a akan a gama lafiya. Kontrolan hukumar shige da ficen baki ta Najeriya kenan mai kula da jihar Jigawa Alhaji Isa Idris Jere jim kaɗan bayan taron da ya yi a dutse da shugabannin 'yan kasashen waje mazauna jihar. Kontrolan ya ce matakin gargaɗin ya zama wajibi ta la'akari da cewa a shekarar da ta gabata jami'an hukumar sun kama mutum ashirin ɗan ƙasashen waje da katin hukumar zaɓe ta Najeriya. Kaga wannan ya nuna alaman cewa kenan akwai wasu daga cikinsu wadda suke da katin watakila ba mu kama su ba ne saboda kamata ya yi mutum gargaɗi saboda an kama shi an aka yi masa hukunci ba zai ce ba gaya masa ba amma ya yi rashin sani ne to ya zo an sanar da shi an kira shugabansa shugabansa ya kira shi ya gaya masa cewa to fa hukuncin da za a yi mawar da aka kama shi yana kokarin kasa zabe ba a Najeriya bane ba Alhaji Abdulrahman Abdu da ke zaman shugaban al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna jihar Jigawa shine ya jagoranci sauran 'yan kasashen waje a Jigawa zuwa wurin taron. Kira ne wanda mai muhimmanci so a gaya mutane duk bako wanda ba dan kasa bane ba hurumin shi bane ya je shiga harkar zabe a wata kasa mutanen mu su koma su zauna su kalla su yi addu'a don zaman lahiya shine kamun mu muke zaune in ƙasa ba lahiya ma ba za mu zauna ba to shine muke kira ga mutanenmu in sun ji kowa ya kira mutanen shi da yake zaune da su ya bayyana musu cewar ga abin da aka zo aka tattauna a ofishin shigi hoci na jigawa mutane su tari kahon su kama kansu su iya tsakaninsu da zaɓe su gani su yi da dangane da batun kama 'ya'yan kungiyar da katin zaben hukumar zaben najeriya kuwa alhaji abdulrahman abdu ya ce bayan za a yi abin sani mu muna shugabanni mu ce mutum ya je kati na zama eh, zabe ba wanda ba dan kasa ba horumin shi bane je kati na dan kasa a yanzu wanda yake da shi ma dare bai ba ba kama shi za a yi ba ga wakilansa nan ko waɗanne a zaune ya zo ya kai ma shugaban shi cewar gashi ni na yi a rashin sani don haka a je a kai wa jami'in shigi da huci na yi a rashin sani wannan mun nemi wani alhurmar a wurin shugaba kuma eh controller ya mana don haka a yanzu yana da dama ya je tare shugaban shi na local gamin cewar gawa ni na je na yi takarda ta eh, zaɓe amma akan mun sani ne ba don haka gata haka kuma kwantrolan hukumar shige da ficen bakin ta najeriya a jigawa ya yi bayanin cewa yanzu haka suna rike da wasu matasa 'yan kasar kamar guda biyu da aka kama suna cinikaira magungunan wani kamfani mai suna green world ba tare da takardun izinin shiga ƙasa ba yana mai ƙarin haske game da makomar baki guda ashirin da suka kama da katin zaben hukumar zaɓe ta najeriya to a matsayinmu na hukumar shige da fice da muka kamo su kwacewa muka yi muka fidda su zuwa kasashen su hurumin mu shine mun kama su mu kwace wannan kati damar shi da shi da kai zabe ai to mun kwace kuma mun ta sake su sun koma kasar su Alhaji Isa Idris Jere kenan kwantrolan hukumar kula da shige da fitan baki ta Najeriya a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.